فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. a shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku dalilai daga alkur'ani mai girma kuma sahihan hadisai daga ɓangarori biyu wato shi'a da sunna game da dalilan wajibcin samuwar imami ko shugaba daga Allah maɗaukakin sarki cikin kowane zamani tambayar mu ta yau kuwa wasu siffofi ne ko sharuɗa suka ba ga shugaban gaskiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka wa kansa alkawali na ba zai bar kowane zamani a doron ƙasa ba face ya samar da shi ya kasance hujjarsa akan halittu kuma dalili na shiryar bayi kamar yadda muka yi ishara a baya amma kafin shiga cikin shirin sai a dakace mu da wannan أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا ما saurare barkamu da sake saduwa Hakika isma ko kuma kariya ta hana sabo ita ce siffa ko sharaɗi na farko da ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya hore wa mutumin da ya zaɓa a wannan matsayi mai girma na shugabancin Ubangiji a doron ƙasa. Hakika kuma mun ishara da hakan ashirin da ya gabata yayin da muka bayyana ma'anar imama ko shugabanci yayin da muka kafa dalili da wannan aya ta cikin suratul baqara inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa Ku tuna lokacin da Ubangijin Ibrahimu ya jarrabe shi da wasu kalmomi sai ya cika su ya ce da shi ni zan sanya ka shugaba akan mutane sai annabi Ibrahimu ya ce har ma daga cikin zurriyata Allah ya ce azzalumai ba za su samu na ba. Suratul Baqara aya ta 124 Imamanci ko shugabanci alkawali ne na Ubangiji kuma wannan alkawali zalimai ba za su same shi ba dalili na alkur'ani ya tabbatar da cewa kowane sabo zalunci ne da mutum ya aikata akan haƙƙin kansa ko kuma akan haƙƙin wasunsa wato wasu mutane kamar shirka ko haɗa wani da Allah wajen bauta da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da zalunci mai girma a cikin alkur'ani mai tsarki hakika cikin littafin amali na shek tusi da munaqib na ibnu maghazali daga ibnu mas'ud daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kafa dalili da wannan aya game da isma daga shirka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce A cikin wannan aya, faɗar Allah Ta'ala ga Ibrahimu, duk wanda ya yi wa gumki sujada ko kuma ya rusana masa, koma bayana ba zai sanya shi imami ko shugaba ba. Sannan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce, Kuma wannan da'awa ko al'amari ya ƙare a gare ni da kuma zuwa ga ɗan uwana Ali, babu ɗayanmu da ya yi wa gumki sujada kat. Idan muka yi nazari game da siffar azzalumai a wannan aya mai girma zai bayyana cewa wannan alkawali babu wanda zai same shi daga cikin mutanen da suka aikata zalunci na shirka ko sabo ko da kuwa daga farkon rayuwarsu ne sannan kuma daga baya suka tuba suka kuma yi ayyuka na gari wannan shine abin da allama tabatabai ya ishara kansa cikin tafsirinsa almizan a ƙarshen tafsirin wannan aya da ta gabata yana mai cewa hakika an tambaye wasu daga cikin malamanmu kan kusancin dalilin wannan aya akan ismar imami ko shugaban gaskiya sai ya amsa da cewa hakika mutane sun kashi kashi hudu kashi na farko waɗanda za su kasance zalume cikin dukkanin rayuwarsu kashi na biyu kuma shine waɗanda ba su kasance a zalume a dukkanin rayuwarsu ba kuma waɗannan mutane su ne ma'asumai kashi na uku ga waɗanda suka kasance a zalime a farkon rayuwarsu amma a ƙarshen rayuwa suka tuba suka aikata aiki na gari sai kuma na hudu saɓanin na uku kenan kuma annabi ibrahim ya ɗaukaka ya nemi imamanci ga kashin farko da na hudu ga zuriyarsa wato ga wanda ya kasance a zalimi a cikin dukkanin rayuwarsa ko kuma na hudu wanda ya kasance a zalimi a ƙarshen rayuwarsa. Abin da ya saura cikin waɗannan kashi guda hudu su ne guda biyu, na farko da na uku, wato ma'asumi da tubabbe, kuma haƙiƙa Allah ta'ala ya kore wannan matsayi ga ɗaya daga cikinsu shine wanda ya kasance a zalimi a farkon rayuwarsa amma kuma ya tuba a ƙarshen rayuwarsa, wato a zalimi kuma wanda ya tuba. sai kuma wanda ya yi saura shine wanda ya kasance bai taɓa yin zalunci a dukkanin rayuwarsa ba masu saurare wannan ɓangare na ƙarshe shine ma'asumi ma'ana wanda allah maɗaukakin sarki ya sanya masa rigar kariya ta sabo wanda kuma bai fada cikin aikata zalunci ko shirka da sabo har abada ba kamar yadda annabar rahama ya yi ishara da hakan a hadisin da ya gabata na cewa kuma wannan da'awa ko al'amari ya kare a gare ni da kuma zuwa ga ɗan uwana Ali babu mu da yawa gumki sujada kat Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai bayani game da siffa ko sharaɗi na biyu da ya kamata ya kasance ga shugaban shirya shine ya kasance shiryayye daga Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar shirya daga wani daga cikin halittun Allah wannan siffa ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ishara da ita a cikin suratul Yunus ka ce da su shin daga gumakanku ko akwai wanda yake shiryarwa zuwa gaskiya ka ce da su Allah shine wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya to yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shi ya fi cancanta a bi ko kuwa wanda baya shiryuwa sai dai a shiryar da shi. To me ya same ku ne, yaya kuke irin wannan hukuncin? Yawancinsu kuwa ba abin da suke bi sai mummunan zato. Hakika irin wannan zato kuwa baya wadatar da komai game da gaskiya. Ba shakka Allah masanin abin da kuke aikatawa ne. Suratul Yunus aya ta talatin da biyar da kuma ta talatin da shidda. Masu saurare idan muka yi nazari cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu fahimci cewa shugaban gaskiya shine ya wajaba a bi shi kuma shi baya buƙatar wani ya shiryar da shi kai yadda zai shiryar da wasu sai dai shi shiryayye ne daga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye kuma wannan kuma mai shiryarwa ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta talatin da shida cikin suratul Yunus an yi ishara kan sirrin da ya sanya tabbatuwar wannan sharaɗi da wannan siffa ga imami ko shugaban gaskiya shine duk wata shiriya da ba ta Allah maɗaukakin sarki ba zai kasance cikin zato da kokonto wanda kuma shi baya wadatar da komai daga gaskiya da wannan ne za mu fahimci siffa ta uku daga cikin siffofin imami ko shirgaba na gaskiya wanda kuma shine yaƙini ko tabbaci daga ayoyin ubangiji da kuma shiriyarsa kai tsaye wannan kuma shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya ishara da shi cikin suratul sujada suratul sajadati aya ta 24 masu saurare kalmar masu tabbaci da ayoyinmu na daga cikin kyakkyawan sakamakon ubangiji a cikin suratul an'am allah maɗaukakin sarki ya ce suratul an'am aya ta 74 da kuma ta biyar. muka kuma sanya shugabanni daga cikinsu masu shiryarwa da umarninmu don su yi haƙuri sun kuma kasance suna su kankancewa da ayoyinmu ka tuna lokacin da Ibrahimu ya ce da babansa Azara, Yanzu, yanzu ko ka riƙi gumaka iyayen giji, haƙiƙa dai, ina ganin ka kai da mutanenka kuna cikin ɓata bayyananna. Kamar haka ne kuma muke nuna wa Ibrahimu halittun sammai da ƙasai don ya kasance daga cikin masu sakankancewa. Masu saurare a takaice shirin na yau ya sanar da mu siffofi guda uku daga cikin siffofin imami ko shugaban gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka wa kansa alkawali na ba zai bar kowane zamani a doron ƙasa ba, face ya samar da shi ya kasance hujjarsa a kan halittu kuma dalili na shiryar bayi. na farko shine ya kasance ma'asumi da ismar ubangiji na biyu ya kasance wadatacce daga shiryar wani Allah daga cikin bayi mai samun shiryar Allah maɗaukakin sarki kai tsaye na uku kuma shine ya kasance daga cikin masu sakakancewa da Allah da tabbatar da su da iradarsa sauran siffofi kuma na shugaban gaskiya masu saurare za su zo muku a shiri na gaba da yarda Allah maɗaukakin sarki Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan za mu dakata sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni da na jagoranci shirin nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.